Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. a wannan mako zai yi duba ne kan binciken wata cibiyar bin diddigi kan harkokin kiwon lafiya ta Nigeria Health Watch wanda ya nuna cewa duk mace ɗaya cikin masu juna biyu casa'in da biyar na mutuwa a lokacin haihuwa a jihar Niger ta arewacin Najeriya lamarin da ake ganin akwai sakaci na al'umma da kuma rashin kulawar hukumomin lafiya na jihar ta fannin samar da ƙwararrun ma'aikata a dukkanin asibitocin jihar. Masu kulawa da lahiyar masu kulawa Safiya Sha'ibu Isa guda ce cikin jami'an da suka gudanar da wannan bincike da kuma yi mana ƙarin bayani kan abin da ya ja hankalin su. Akwai sanda muka yi bincike akan me yasa mata suke yawan mutuwa. So shine muka yi bincike muka ga cewa to banda kum, eh, issues din cewa babu isassun ma'aikata akwai ta fannin yanda ba mu son mazajen mu ba su son cewa namiji ne zai ƙara duba matan shi so abubuwan da za su iya kamu delay kafin a je asibiti sai ka ga mace ta riga ta wahala. So wa'annan binciken shine ya sa muka ce to ai ya kamata a kawo abubuwan da za su kara taimakawa ta fannin staffing dole gwamnati ne za ta yi wannan amma ta gefen cewa a tabbatar da mata sun isa asibiti wannan community ne idan shi mai unguwa ko kuma masu faɗi a ji suka ƙara ƙarfafa cewa asibiti haihuwa asibiti yana da kyau suka ba da ƙarfafawa abubuwan nan za su rau sannan kuma mu ma dai gaba ɗaya muna son mu ga cewa mun rage wannan numbers ɗin da suke nuna kuma mu tabbatar da cewa arewa ita ma ta fito daga wannan matsalar a jihar neja kamar mata nawa ne binciken ku nuna muku cewa suna mutuwa a wurin haihuwa wannan binciken ya nuna cewa kowane ɗaya a cikin 95 mata suna mutuwa wajen haihuwa kuma ka tabbatar da cewa wannan binciken fa bai shiga kowane ƙauye ba so zai yiwu cewa akwai waɗanda ba a ma kawo kara cewa gashi ya faru. Tun bayan fitar da wannan bincike mahukuntan jihar ta Neja suka fara gabatar da sabbin hanyoyin magance wannan matsala da ma sauran matsalolin da ke tattare da tsarin kiwon lafiyar mata da ƙananan yara kamar yadda Aisha Musa Ahmad shugabar shirin bayar da tallafin lafiya ta shaida mana. Ana rage yawancin cututtukan da ke faruwa da kuma haihuwar mata da in suka samu zuwa asibiti su samu access ba sai an wahala zuwa asibiti ba wai sun ka duba inda suke zuwa kafin su je asibiti ga mata yawanci long level suke samu kaga aje asibiti an samu complication ila wani a wurin ma kwanan mace ya kare sai kaga mace an rasa ran mace to yanzu akwai asibitin kusa da mu shi yasa aka sa shi foka facility a foka facility ne ana son asibiti ya zama standard where ana neman akwai doctor akwai midwife akwai CHO akwai community health workers duk abin da ake bukata a general hospital haka ke son shi a wannan focal facility a haka da ake yanzu nan ya sa yawanci an samu improvement yanzu nan a focal facility da in ka duba ka general hospital yanzu baka zuwa ka ga mata yawanci suna zuwa awo tunda yanzu suna zuwa wannan awon a wannan facilities dan yanzu in ka general hospital za su ce idan mace tana cikin garin za ta ta koma karamar hukumar ta ta je inda yawwa ta je wannan yankin da akwai focal facility asibiti ta samu samu ta yi je ta yi wannan antinanta because of bonding idan suka je asibitin kuma su da suke duba su in suka ga abun ba wanda za su iya bane ya kasa ya fi karfin su sai su fara in su su je babban asibiti inda za su samu wannan kulawa a shekarun baya bayan nan bincike ya nuna cewa jihar Neja na daga cikin jihohin da aka fi samu yawan mace-macen mata masu haihuwa da kuma ƙananan yara da hake haifa shin wani irin ci gaba aka samu gaskiya a lokacin nan da kam an yi amma yanzu gaskiya yanzu ka da sauki wannan program ya kara zuwa kuma sai ƙara haifar da mutane kuma mutane su ƙara fahimta amfani amfanin wannan tsarin da aka kawo don mata su samu su samu kulawa da su da kansu da 'ya'yansu to yanzu nan gaskiya an samu wannan cin gaba yanzu sosai da yake kuma mun zo kuma muka recruiting kuma midwives wanda aka koya musu da bangaren haihuwa ne su dama makarantar nan wanda muke kiran su midwives yan ugozuma na fara daukar su da yake an san akwai matsalan rashin ma'aikata a wurin aiki to da wannan aiki wannan basic healthcare provision fund sai sa mu muka kara recruiting midwives guda 200 muka sassa su a wannan focal facility don da a samu a kara cin gaban haihuwan mata a samu wurin haihuwan mata at least a samu ana ai mata suna haihuwa in a saving hand because kasa yawancin labor bai zuwa da rana wani sai sai cikin dare so muka sa su a kowane faka facilities so that su tallafa ma mata malam hassan isawu shishi guda ne cikin wakilan al'umma da suka halarci taron yaƙi da matsalar mace-macen matan karkara a lokacin haihuwa a mahangarsa ya zayyano matsalolin da ya ce suke ta'azzara matsalar eh, matsalolin gaskiya suna zuwa ne yawanci da rashin kula rashin kula ta wajen al'umma da rashin kula ta wajen gwamnati daga sashin gwamnati kenan su faɗakar da al'umma to su kuma al'umma ya kamata su san abin da ya kamata su yi ba sai gwamnati lalle lalle ta zo ta tsaya musu ayi ba su gwamnati matsalan su akwai rashin kula akwai kuma gaskiya rashin samar da abin da ya kamata din eh, ma'aikata sakacin su shine ba su sa al'umman su a zuciya ba suna gani kaman al'umman su kaman wasu mutane ne baki kaman na mace-macen nan mutum ya je asibiti misali bai ga likita ba yana zaune awa daya awa biyu ba likita sai kaga ana ta kiran likita likita bai zo ba sai a ce yana can ko a ce ka je ka same shi a wani asibiti wanda ba na gwamnati ba kaga wannan bai kamata ba uwar gida da kinis dubara amina gana cewa ta yi tsadar kuɗin magani da sakacin ma'aikatan lafiya na daga cikin abubuwan da ke kawo wannan matsala ta yawaitar mace-macen mata masu juna biyu ko kuma a lokacin haihuwa cikin jihar ta Naija. Da yawa mata suna son zuwa asibiti to wuri da ina so gwamnati ya taimake mu kenan amma kin je asibiti waɗansu lokaci abubuwa haifuwa kin je asibitin gwamnati za a baki bil kuma kin sani wahala nan kudi yanzu ya shiga ko ina bil da za ba mutum ba za ki samu ba so gobe wata da ya gani cewa wannan ya shiga matsala don kudi ba zai so ya je asibiti ba na biyu masu aikin asibiti muna so mu roke su su yi aikin su tsakanin su da Allah gwamnati na biya su salari in an je asibiti sai su ƙara nasu akan talaka waɗansunsu ba su da kalmomi mai kyau ba su tausayi wa'annan maganganu ciwo na eh, haifuwa ba mutum ne ya kawo shi ba Allah ne wadansu in sun je asibiti sai su gaya masu cewa lokaci bai kai ba wuce gida an taba yi wata mata ta zo a lokaci daidai an ce lokaci bai yi ba ta wuce gida ta wuce gida lokaci da za ta dawo kafin ta kai asibiti tana da asma ta mutu yaro ta mutu so wanda an sani cewa wuri da ya fito da nisa a ajiye ta kowane lokaci da Allah ya zo ya fishe ta a gode Allah. Dangane da sanin irin matakan da gwamnatin jihar jihar Neja ke ɗauka don magance wannan matsala ta yawan mace-macen mata a wurin haihuwa. Dr. Junaidu Inuwa, darakta a hukumar kula da cibiyoyin kula da lafiya kuma wanda ya wakilci shugaban hukumar ya mana tsokaci. Akwai abubuwa da yawa da a gwamnatin ta sa a gaba. Kaga na farko shine samar da kwararru masu aiki, kwararrun mata na unguzoma a asibitoci kanana-kanana. So yawanci akalla ke jin ba asibitin da muke da ƙasa da ƙwarara mace guda ɗaya a dukkan asibitin guda ɗari biyu biyu da da hudu sannan a wasu ma muna da su na farko ke na biyu kuma akwai wani gudunmawa da yake zuwa wanda wani program da ake kira bezi healthcare wanda ake ba su kuɗi kowane kwata don su samu su yi aikace aikace sayan kayayyakin ƙanana da zai taimake su don su kula da wanda suke zuwa mara lafiya akwai kuma wani na nakiya shi ma kamar na bezi healthcare provision fund ne amma shi na shi an zazzaɓi mutane a cikin karkara da waɗanda ba su da galihu kuma ba su biyan kuɗin asibiti ba so a su yawancin suka zo asibitinmu asibitinmu ƙananan asibiti za su ba su magani sannan sun ba da magani su wayannan na kiya sai su biya kaga yawancin asibitocin nan muna da matsaloli akwai wanda ba su iya tafiya so kaga ko ka kawo yar unguwar zuma ba ka iya zuwa ka sa ta saboda kana ganin rayuwanta so abin da muke yi muna neman asibiti wanda ya fi mafi kusa da su ita wannan unguwar zuma da sai mu ce to ta zauna nan amma ta dinga ganin mutane kaza kalaman dr junaidu inuwa kenan daraktan hukumar kula da cibiyoyin kiwon lafiya na jihar niger game da matakan da gwamnati ke dauka don dakile mace-macen mata masu juna biyu a lokacin haihuwa. To madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan lokaci zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi. Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.